بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu lafiya da imani da dama har muka haɗu a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a yau bakwai ga wata shekara 1446 bayan hijira a wannan masallaci da ke jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa a nan bauchi inda muke gabatar da darussa na karatun alkur'ani da tafsirinsa mun saba bayan sallar juma'a a idan ranar juma'a ne a lokacin muke yin karatu kuma galibi muna tara tambayoyi da aka yi a cikin mako sai mu amsa a irin wannan lokaci akwai 'yan tambayoyi kaɗan a gabana sannan kuma akwai sauran jingar abin da ya rage na darasin jiya wanda dama mun yi alkawarin yau za mu cika ce insha Allah haka za mu yi ɗan abin da ya rage na waɗannan darasi sannan daga baya sai mu amsa tambayoyin gwagwarin yadda lokaci ya ba da dama idan ba ku manta ba jiya mun karanta aya ta biyu da ta uku a cikin suratul isra a'udhu billahi minash shaitanir rajim وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا sai muka ce jigon darasin shi ne mu yi magana a kan banu isra'ila su wane ne banu isra'ila yaya farkon tarihinsu ya ɗauko asali sannan kuma wace gwagwarmaya suka shiga a rayuwa sannan kuma yaya suka wayi mu'amala da annabawan Allah har zuwa zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ayoyin da za su zo a nan gaba su kuma za su yi magana akan halin banu isra'ila da alƙawuran da Allah ya ɗauka da abin da ya rubuta a kansu na rayuwa jiya sai muka faɗi ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa banu isra'ila irin ni'imomin da bai wa kowace al'umma irinsu to sai muka ce akwai kuma yadda su kuma suka mu'amalanci waɗannan ni'imomi yadda suka yi wa Allah sakayya akan waɗannan ni'imomi da ya musu yaya suka yi shin sun nuna godiya kamar yadda idan Allah ya yi ni'ima yake so a gode masa kuma yake so a faɗa cewa ya yi ba wanne ya yi ba wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith sannan kuma Allah ya ce anishkurli ka gode mu idan na maka ni'ima ya ce kuma idan yayi ni'ima ka gode masa zai ƙara maka la in shakartum la azidannakum to su yaya suka yi sun nuna wa Allah godiya ko kuma ba su nuna wa Allah godiya ba sannan bayan haka kuma su kuma yaya Allah ya saka musu da suka yi abin da suka yi na nuna rashin godiya ga kaɗan daga cikin abin da ya faru da banu isra'ila wajen nuna wa Allah sakayya akan ni'imomin da muka karanta jiya waɗanda ya musu abu na farko abin da banu isra'ila suka yi na ta'addanci wa Allah bayan duk abin da Allah ya musu shine karyata duk wanda ya aiko duk wannan abin da ya musu idan ya aiko wani ya ce Allah ya aiko ni in zo in koya muku addini ku yi biyayya gare ni kuma ku bauta wa Allah shi kadai to Allah madaukakin sarki ya ce laqad akhadna mithaqa bani isra'il wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun Allah ce haƙiƙa mun rike alƙawari a wurin banu Isra'ila cewa za su yi biyayya ga Allah kuma za su yi biyayya ga manzanninsa idan ya aiko Allah ya ce kuma sai muka yi ta aiko manzanni amma kullama duk annabin da aka aiko kullama ba kowane annabi ya zo fariƙan kazzabu daga wanda za su karyata shi wa fariƙan ya fitulu sai wanda za su kashe shi kaji yadda suka yi wa Allah fariƙan kazzabu wa fariƙan ya fitulu waɗansu su karyata su waɗansu kuma su kashe su idan ba su kashe manzo ba kuma ba su yi saurin karyata shi ba to sai su je laifi na biyu shi ne sai su ta cutar da shi su ta ba shi wahala su taɓa mutuncinsa su taɓa lafiyarsa sannan kuma duk abin da zai iya sa su hana waɗansu kar su karɓi saƙonsa za su yi don su kama masa matsala su kama masa tarnaki shi ne abin da allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan lazina amanu la ta kuno kan lazina adam musa ya kuma mai yadda kuka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku zama irin yahudu yadda suka yi wa annabi musa suka cutar da shi sun cutar da annabi musa annabi musa ya yi haƙuri daga cikin abin da suka yi masa shi ne annabi musa tun da shi annabi ne sun samu suna da public toilets da public abin nan public conveniences inda ake wanka tare su kuma sai su shiga kowa sai kwaɓe sai rinka wanka a cikin mutane shi kuma tun da annabin Allah ne ai ba zai zo yana wanka a cikin mutane tsirara to shi sai keɓe sai je shiga ban ɗaki sai wanka shi kaɗai sai suka fara masa sharri suka ce ka zo ka yi wanka a cikin mutane mu to don su taɓa mutunci da sai suka ce yana da ciwon gwaiwa ne shi yasa baya wanka a cikin mutane wannan abun sai ya zama in aka gan shi in zai wa'azi sai a rika tsokanarsa kaga wannan ai ƙarshen taɓa mutunci ne ƙarshe fa Allah bai warware wannan abun ba sai da aka sa annabi Musa ya fito tsirara aka ganshi ya tabbata a cikin hadisi cikin sayin Bukhari kitabul anbiya annabi Musa yana wanka tsirara sai ya cire kayansa sai ya dora akan dutse yana wanka ya gama zai zai ɗauki kaya sai dutse ya fara tafiya ya bi dutse na saubi hajar dutse tsayan ɗauki kayana dutse yana tafiya to bayan da kaga ba zai ta zama a wurin haka ba yana ta bin dutse shi dutse yana tafiya sai dai dutse ya jawo shi cikin mutane mutane so ganci tsirara tukunai sai dutse ya tsaya annabi musa ɗauki kayan sai sa hikimar da ta sa allah ya sa ya wannan shi ya saboda a daina zagin sa sai suka gan shi a ce mutum ne mai cikakkiyar halitta kuma wanda ya mafi su komi na cikar siffan halitta suna a ashe haka yake yanzu abin ya kai ga sai an sa ya tsirara kafin a daina zaginsa sharrin kaga ya kai yanda sai an kai ga wannan kafin a warware masa kafin a dawo masa da mutuncinsa annabi musa wannan abin ya bata masa rai kuma ƙarshe ya zama ba a kansu ya huce ba a kan dutsen ya huce don bulala ya ɗauka ya ta dukan dutsen kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan dutse suka jawo dutse sannan daga cikin abin da suka yi shine bayan sun zagi annabi Musa bayan sun ci cibitunci annabi Musa sun taba zagin Allah annabi Musa ya zai ce musu Allah ce a kawo kuɗi na sadaka man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan wa zai bawa Allah rance Allah ya biya shi sai suke cewa inna laha faqir Allah talaka ne wani hannu agriya mu ne masu kuɗi in ba haka ba na mai Allah zai je na tambayar mu kuɗi wannan ba zagi bane laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna laha faqirun wa nahnu aghniya Allah ce sanaktubu ma qalu wannan magana zamu rubuta ta babbar magana ce daga cikin zagin da suka yi shine sun ce Allah marowaci ne Allah ya cika rike hannu وقالت اليهود يد الله مغلوله يهوداwa suka ce hannun Allah a kankame yake Allah bai son saki hannu ya ba wannan ya ba wancan ga mutane da yawa kuma ya kiye ba su Allah ce hullat aidihim wa lu'idu wannan magana ta sa an tsine musu ba su bar annabi ba ba su kuma bar ubangijin da ya turo annabin ba yana daga cikin abin da suka rika yi shine sai su rinka tambayar Allah abin da sun san Allah ba zai yi ba wajen su kure annabin yas'aluka ahlul kitab an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbara min zalika faqalu arina Allah jahra Allah ya ce yahudawa suna tambayar ka ahlul kitabi ka saukar mana da wani littafi namu wannan na gama gari kake karantawa a saukar da namu wanda za a ce naku ne na ku ahlul kitabi sai Allah ce to ai sun tambaye annabi Musa abin da yafi wannan cha suka yi su ba su yarda da Allah ba ma sai an nura musu shi yana daga cikin abin da banu Isra'ila suka yi shine duk abin da aka ce su yi ta nan sai su yi ta ɗayan kuma da gangan za su ba jiya mun karanta yadda Allah ya ce ya ba su garin Baitul Maqdis garin al al'ardul muƙaddasa su je su shiga ba da suka zo shiga sai Allah ya ce wadu hulul ba su jada in za ku shiga ku shiga ku suku ya ku nuna wa Allah ladabi saboda ba wahala kuka sha ba yaƙi kuka ba kyauta aka ba ku ku nuna wa Allah godiya in za ku shiga ku su suku ya sai zama goshinku yana kallon ƙasa kun sunku ya sai ku shiga a haka duk ƙofar garin sannan in za ku shiga kun yi laifi ya yawa ku rinka ce hitta hitta Allah ai gafara ai gafara Allah a yafe ba fa Allahumma kalma ɗaya za ku ɗauku ce hitta hitta shi kenan Allah a sauke mana laifukan mu a sauke mana laifukan mu a cikin kalma ɗaya istighfari nagbin lakum khatayakum duk zunuban da kuka yi mun yafe muku saboda ku shiga kuna matsayin tsarkaka sai a zaman lafiya a yi sabon zubi duk abin da kuka yi a baya an yafe wallahi mutanen nan da suka zo shiga in mutum ya sunkuya sai ya juya kansa ta sama sannan a madadin su ce hinta sai suka rinka ce hinta hinta a madadin hinta gafara gafara rahama rahama a yafe a yafe sai suka rinka cewa alkama alkama sai suka kara nunu a jikin haƙun da ta'un hinta hinta duk abin da Allah ya ce a yi kaza sai su juya wa Allah abu shine yuharrifuna alkalima amma wadhihi ba su tsaya a nan ba Allah ya ce ga littafi nan an ba ku ga attaura wai tsatai na musal kitabu wal furqana la'allakum tahtadun na ku ne ku je ku ta karatu ai ta aiki an ba ku littafi a madadin su je su yi celebrating da abinda Allah ya ba su su gode ma Allah sai Allah ce wannan littafin sai suka ƙi karɓa fa nabazuhu wara a zuhurihim sai suka jefar da attauran washtarau bihi samanan kalila sai suka mai da shi abun neman kuɗi kusa ya suke da attaura malaman da suka iya shi sai suka mai da shi sai mutum ya zai rubuta kofi sai rubuta sabon bashin ya yi ƙare-ƙare a ciki sai je sai da samu kuɗi sai je sake rubuto sai a ce ga wani sabo ya fito sabon fitowa shi kuma Allah bai yi alkawarin zai kare a taura ba su ne ya ba su sai ce ga kayan ku bi masu izo min kitabillah ga littafin Allah ku rike ku kiyaye shi kar a bata sai su bata da kansu su wanda aka ba su amana washtaru bi samanan qalila sai su rika sayarwa aikin sa kenan a taura ba su tsaya anan ba duk abinda aka su damuwar su ita ce su samu kuɗi to duk abinda Allah ya haramta na hanyar samun kuɗi za su za su ci riba za su ci kuɗin mutane za a yi damfara duk abin da kasan za a ci kuɗin haram za su wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdihim riba wa aklihim amwalan nas bil batil cin riba da cin kuɗin mutane abu na gaba su tsaya a kuɗi ba neman tonon fitinan a yaƙi a wurare duk inda suka je sai sun tada fitina shine waya sa'auna fil ardi fasada duk inda suka je sai sun yaɗa barna idan akwai wani laifin da ba a yi a nan to za su yi importing ɗin laifin a kawo kuma nan ku waye ku fara yi idan akwai wani alherin da aka ga kuna yi to za a wayar da ku ta yadda bai kamata ku zama ƙauyawa kuna yin wannan ba za su rinka yaɗa ɓarna a bayan ƙasa wallahu la yuhibbul mufsidin duk da sun san Allah baya son a yaɗa ɓarna daga cikin abin da suke yi shine wato inda suka riƙa yin izgili wa annabi Musa kamar da muka karanta jiya ba wata magana ta izgili da ba su iya gaya wa annabinsu ba ba inda ya dame su muka ga muna respectin manzan Allah sallallahu alaihi sallama amma su a a ga annabinsu yana tare da su tare za su kwanta tare za su tashi amma duk abin da ya zo bakin su za su gaya masa yana daga cikin abin da suka yi masa shine sun zo sun tambaye shi suka ce annabi musa ga an yi kisa an kashe mutum mun tsinci gawa a kofar gidan suwa ne amma ana ta rigima waye ya kisan shi wani ya ce ba shi ba ne ka ce kawai allah ya ga mana waye ya kisan mu daina wani ba sai an ta wani investigation a ta wani shan wahala kawai allah ya ce wani sai ce to za a gaya muku amma inda allah ya amuru kuma an tarbahu bakara kuma ku ɗanyi wani abu kafin Allah ya gaya muku ku je ku yanka saniya yana gaya musu wannan sai suka masa izgili suka ce a tattake zuna huzuwa yanzu mu za ka tsaya kana wa izgili mun ce ka gaya mana waye kisa ka ce saniya me alaƙa tsakanin gaya ne wanda ya kisa kuma da da batun saniya ya ce a'a a uzu billahi ana koda milar jahili ai ba jahilci nake yi ba fa'alu ma tubaru ku dai ku yi abin da aka sa kuma na Allah zai gaya muku shikenan sai suka yi suka je suka nemo saniya suka kawo to sai Allah ya ga su ma kuma ya kamata a dan fara koya musu hankali da suka je sai suka dawo sai suka ce ta mun je mun ga sharu wace iri kake ba baka faɗi yar shekara nawa ba baka faɗi wani kala ba baka faɗi ta birni ko ta ƙauye ba baka faɗi mai yin aiki ko wanda take daure haka kawai tana cin ciyawa ba wace iri inda sun je sun kawo saniya har kawai sun yanka da magana ta ƙare tunda ya ce bakaratan saniya ko ƴar ƙarama suka yanka magana ta ƙare amma tunda suka yi wannan sai Allah ya ce to a gaya musu cewa saniya da za ku yanka iri kaza iri kaza ce suka dawo suka ce mu mu samu ba ai iri kaza iri kaza suna da yawa wani kala ce musu ku je ku nemo mai kala kaza mai kala kaza suka je suka dawo suka ce ka kai wuya samu wannan kala sai daga ƙarshe da suka suka ce yanzu karka insha Allah nan ne na ƙarshe la insha Allah ba za mu sake ba shikenan sai a ga musu sai suka suka yanka suna yankawa a shi abin ma mai sauƙi ne kawai ku ɗauki wani ɓangare na saniyar da kuka yanka kawai ku ku da ki gawar shi gawar zai tashi da kansa ya faɗuwa ya kashe shi shikenan fa an gama magana suka yi wannan amma kun ga don a taimake su ne amma iskilin da suka yi masa shine suka ce so kake kamar da mu ababen abokan isgili kamar kai ne fada wani haka kawai ka zo za ka taimake shi za ka ba shi fatawa malami kawai sai ce isgili za ka yi mun ya za ka ji to shi kuma annabin allah ne kuma ba shi ya ɗauko su suka zo roƙo suna nema a gaya musu waye kisa shine wa in qataltum nafsan fad su suka yi kisan fa faddara a tumfiya suka rinka jefe wane kai ne wane kai ne wane ba kai bane sai suka zo suna tambaya shi kuma amma a hakan sai da suka zage shi daga cikin irin wannan izgilin shine lokacin da ya ce musu ku je ku yaƙi a gari kaza in kuka je za ku ci nasara a ƙarshe dai suka ce wa annabi musa ku je da kai da ubangijinka ku je ku yaƙi mu ba za mu ba fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna mu muna nan muna jiran ku sai kun gama kuma in kun gama kuliya kiliya he ku ga bana sai mu shigo muna zuwa daga baya ma mu ba ɗan wahala bane daga cikin abin da suka yi shine ko abin da suka ci gaba koyaushe shine ha'inci wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum duk inda suke sai sun yi ha'inci ba su taba yin abu na gaskiya ba ko a magana sai sun sa ha'inci ko a aiki sai sun sa ha'inci ko a kasuwa sai sun yi ha'inci wannan kaɗan ne daga cikin halin da yahudu suka yi bayan ni'imomin da allah ya musu akwai wata halitta da kuka taɓa ji a duniya wadda ta yi wa allah da annabawan allah irin wannan ta'annati a tarihi kun taba jin wannan akwai wanda kuma za su iya haka su sha to shi yasa Allah madaukakin sarki shi kuma wallahu azizun zuntiqam Allah shine mai daukan fansa to bari ku je inda Allah ya dauki fansa a kansu abu na farko shine Allah sai yayi watsi da su ya kaskantar da su ya wulakanta su na biyu sai Allah ya dora musu talauci ga kudin amma sun fi kowa a duniya kuma kwadayin abin duniya ka san kana da shi baka ji daɗinsa ba kuma baka san kana da shi ba ya fi wahala akan wanda bai da shi ba shi ne ma'anar duribat alaihimu zillatu aina masu kifu shi ne ma'anar wa duribat alaihimu zillatu wal maskana talauci ai suna da kuɗi ba wai ba su da kuɗi ba ne amma wala tajidan nahum ahrasan nasi ala haya sun fi kowa kuma kwaɗayin rayuwa baya taɓa isar su idan suna da shi ba albarka idan ba sa da shi kuma tsananin fatara da talauci shi yasa daga lokaci zuwa lokaci Allah zai iya sa ya zama ba su da shi daga lokaci zuwa lokaci kuma zai sa suna da shi amma bai ishe su ba sai ya zama an dura musu talauci a cikin zukatansu ta waje kuma an ba su kayan amfani amma talauci su riga sun shashi kasan ku talaucin zuciya fi tsanani sama da talaucin gangan jiki akwai wanda a jikinsa ba tufafi mai kyau bai ci abinci a cikinsa ba amma daɗin da yake ji ya fi na mawadacin da yake da miliyoyi a banki kuma ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya sa mai kyau to su wannan ne Allah ya haramta musu abu na gaba shine Allah ya ce yayi fushi da su kuma ya ce mu ta faɗa har duniya ta kare cewa yayi fushi da su shine kullum muke Fatiha sai mun ce ghairil maghdubi da su muke farawa mutanen da Allah ya fushi da su قل أنبئكم بشر من ذلك مثابة مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه Allah ya tsine musu albarka tunda suka yi wannan abu kuma Allah ya yi fushi da su kuma wannan fushin ila yaumil qiyamati har har ƙarshen duniya suna matsayin la'anannu tsinannu kuma suna matsayin waɗanda Allah ya fushi da su abu na gaba shine Allah maɗaukakin sarki ya sa sun taɓa zama birrai suka zama aladu shi ne wa ja'ala min humul kiradata wal khanazir walaƙada alimtumul ladina ta daumin kumfi sabti faƙulna lahum kunu kiradatan khasi'in waɗanda aka sa su aka hana su yin kamun kifi a ranar asabat suka yi a hakan da suka yi ko da Allah ya zo sai ce duk su zama biri da aladu kuma haka aka yi musu ba wanda Allah ya taɓa masa wannan wulaƙanci kamar su sannan yana daga cikin abinda Allah ya musu shine Allah ya ɗora musu al'isir shine Allah ya ɗora musu wahala na addini addininsu ya fi namu wahala ya sa su idan ka yi fitsari sai taba jikinka sai ka kankare wurin sai jini ya fita tukun kafin wurin ya yi tsarki ya sa kuma duk mutumin da ya yi sabo to kankare sakon sai dai a kashe shi kawai inda kun zalamtum an fusa kun bitti haɗi kuma ijila fatubu ila bari kuma za ku yi faktulu an fusa kun ku kashe kanku in ka yi shirka to ba wani hanyar wanka tuba Allah ya karba sai dai ka zo a fille maka wuya shi ne Allah ya dora musu wannan shari'a mai tsananin sannan Allah ya dora musu kuma abinda suke so mai daɗi sai Allah ya ce haram da kar a ci haramna alaihim shuhumahuma sai Allah ya ce muka sake cin kitse duk wani abu mai mai mai daɗi a a ba zaki ba mai sannan Allah ya zo ya haramta musu abubuwa da yawa waɗanda da fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum da du halal ne sai Allah ce yanzu ya zama haram kar ku ci kar ku sake ci in kuma ka ci kai sabo in kai sabo kuma sai an kashe ka sannan Allah ya dora musu al ayyuka masu wahala na ibada mu a shari'ar mu wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yada'u anhum israhum al-isr wahala Allah ya dauke mana wal aghlal allati kanat alaihim da kukumce kukumce na addini duk Allah ya dauke mana amma su sai Allah ya dora musu azumin su yafi namu wahala sallar su tafi tamu wace ce komi nasu sai aka tsananta musu akai sannan yana daga cikin abin da Allah ya musu shine Allah maɗaukakin sarki ya sa musu wato alƙaina bai na humul adawa ta walbaɓa ga su dukansu ‘ya'yan tutur ɗaya ne dukansu banu isra'ila ko amma sai Allah ya sa musu gaba da juna da yaƙe-yaƙe da kuma rashin zaman lafiya yau yanzu ga mutane nan suna tare da annabi musa duk al'ummarsa ne me yasa da yadda kisan da me yasa ba zai zama ruwa ya fito kowa ma ya sha ba amma sai Allah ya ce fanfajarat min husnata asharata aina sai dai komai za a musu fa sai an yi goma sha biyu saboda ba zaman lafiya tsakanin ƴaƴan wani da ƴaƴan wani da ƴaƴan wani mu kuma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai bakake akwai farare akwai jajaye akwai wankan karwada akwai wankan karfasa ma komai akwai amma dukkan mu iri ɗaya ne ba wanda yake jin kyamar wani kuma duk abin da aka ba mu tare za mu raba kuma gashi muna zaune tare kabilu daban-daban ba wanda yake jin yabo wani amma su ƴaƴan gida ɗaya ne fa amma ɗaya baya ga maciji da ɗaya shine alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah har abada ma za su gaba da wannan adawar sannan yana daga cikin abin da Allah ya yi musu sakayya mummuna akai shine wato duk lokacin da suka kirkiro da wata fitina to Allah ya yi alkawarin shi zai sa ma musulmi daman da za su kashe fitina kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah Allah ya alkawarin duk lokacin da suka kunna wata fitina sai Allah ya kawo yadda za ta mutu zai zama suna da kayan yaki zai zama suna da sojoji suna da kayan fada sun tara komi amma in suka fara abu sai Allah ya kawo hanyar da wannan abin zai tsaya ko da ba da ƙarfin musulmi ba sannan kuma daga cikin abin da Allah ya musu shine Allah ya tarwatsa su a bayan ƙasa kaga da ai suna tattare a wuri ɗaya sai a ba su annabi sai a ce ya kula da su to da tsiyar su ta yawa sai Allah ya ce wa qatta'nahum fil ardi umama sai Allah ya watsa su a duniya sai suka kasa samun matsuguni guda ɗaya sai zama ba sa da garin su guda ɗaya tun lokacin da aka kora su wanda jiya muka faɗa nazzar da ya kora su daga babylon tun shekara kusan 600 kafin zuwan annabi isa da suka watsi sun sa wani abu mamaki ba su sake dawowa ƙasar sham ba sai 1948 sama da shekara biyu. tun lokacin da Allah ya watsa su a wancan lokacin ya ce wa qatta'nahum yana gaya wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam mun watsa su a duniya lokacin ba za ka je sham wai ka je ka same su a wuri ga ba za ka je duk suna watsa a duniya su kansu ba san ina ɗan uwa ɗan uba ɗan uwa ɗan wane ne duk suke sun watsa a bayan ƙasa sai lokacin da ake yakin duniya na biyu lokacin da Hitler ya musu abin da ya mutu to a lokacin ne sai aka yi majalisar ɗinkin duniya sai suka ga su kansu fa waɗannan mutane sun zo musu alaƙaƙai in aka basu a ƙasashensu to za su rusa ƙasashen za ka dole a yi musu ƙasa ina ne za a yi musu ƙasa sai aka ce can za a koma wurin da shi ne aka ɗebo su aka zo aka tara su a isra'ila na fata kuna fahimta shi ne kuma alkawarin da allah ya yi cewa wa ifta azana rabbuka la ya ba a sanna alaihim ila yau mil kiyamati manya su hukum su al'azab wannan abin da fir'auna ya musu allah ya yi alkawarin zai ci gaba da tayar da waɗanda za su rika musu har tashin kiyama banda tsinuwa har tashin kiyama banda fushi har tashin kiyama to haka kuma za su rinka shiga cikin fitina a hannun mutane wannan ya musu daga baya wannan ya musu daga baya wannan ya musu wani lokaci ma a rika musu a hannunsu ko daga cikin junansu tun daga lokacin da aka fara yakin na watan oktoba na shekarar da ta wuce tsakanin daular da ake ce mata isra'ila da falastinu har zuwa yanzu nan ba a daina yin zanga-zanga ba a ƙasar isra'ila suna yin zanga-zanga akan gwamnati akan ba sa son wannan yakin amma kuma allah a ƙaddararsa ya ƙaddara a ƙaddararsa kauniya cewa ba za a daina ba su ci gaba da shan tasko abinda ba sa so din haka za a musu ai ba son gwamnatin suke yi ba rundunar sojoji ya yi rizanin wane ne ya yi rizanin sun ki amma shugaban kasan yaƙi alkawarin allah ne cewa abinda ba ta so haka za a yi ta musu ai ba son yaƙin suke yi ba saboda yaƙin ƙara jawo musu masifa zai yi kuma kullum suna cikin fargaba amma ba za su daina tsokana ba kuma ba za su daina yaƙin ba saboda alkawarin allah ne za su ci gaba da wannan fitinar har sai a kai lokacin alkawarin allah na fa'iza ja a wa'adul akhirati shi kuma yana zuwa a nan gaba saboda in suka daina fitinar ai za a zauna lafiya shi kuma Allah a kaddararsa ba su yake a zauna lafiyan ba su ci gaba da wannan tsokana da wannan fitinar amma ba za su iya da dukkan al'umman musulmi gaba ɗaya ba sai dai wani yanki na musulmi su kuma su yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki daga cikin su wayar taki zamin kum shuhada daga nan su kuma ta yi hanyar samun aljannan su kenan su yi haƙuri da wannan su kuma banu isra'ila su ci gaba da wannan tsiyar har a kai lokacin da alkawarin Allah na ƙarshe zai zo wannan ne kuma zai zama lokacin dariyar al'ummar musulmi na ƙarshe ina fata an fahimta wannan shi kuma yaya za a yi da wannan abin nan lokacin alkawari na farko fa'iza ja a wa'adu ulahuma da kuma yaya za a yi da wa'adi na ƙarshe fa'iza ja a wa'adul akhirati shi kuma wannan yana zuwa a cikin darasi na gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu Allah ubangiji ya karɓa mana daidai ya gafarta mana kurakuri yanzu sai mu amsa tambayoyin da suke hannuna sai zama da su ne za mu rufe insha Allah wani yana tambaya cewa tilawar alkur'ani da daddare ko da rana a cikin watan ramadana wanne ne ya fi wanda ya fi shine tilawar alkur'ani da daddare a cikin sallah saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila kuma Allah ya shaida cewa aikin alheri inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli don haka Allah ya san da cewa wannan aiki aiki ne na alheri saboda haka yin sallah ana karatun qur'ani mai tsayi a cikin dare shi yafi kowanne idan kuma ba za ka yi a cikin sallah ba za ka yi a waje ne a wajen sallah to shi ma karatun cikin dare ya fi lada a kan karatu da rana inna na shi atan laili hiya a shaddu wata'an wa akwa mukila lokutan dare shi ya fi kowanne tabbas to sannan kuma kowanne lokaci ko lokacin karatun alkur'ani shi yasa aka rawaito daga magabata da yawa musamman in aka zo a cikin wata ramadan waɗansu daga cikinsu ma suna saukan ƙur'ani kullum ranar allah akwai wanda zai wuni ya yi sauka ɗaya ya kwana kuma ya sake sauka ɗaya kafin ramadan ya ƙare sai ya yi sauka biyu a kowane wuni da dare daga shi sai wanda yake a wuni uku daga shi sai wanda zai a kwana bakwai kowace juma'a daga shi sai wanda zai a kowane kwana goma daga shi sai wanda zai raba ramadana biyu daga shi sai wanda akalla zai yi sauka sau daya gurgudun abin da ka samu dama gurgudun abin da za ka yi gurgudun abin da kai kuma gurgudun yawan ladarka idan ba a ramadana ba ne to ba a so mutum ya yi karatun alkur'ani ya yi sauka a ƙasa da kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karatun alkur'ani ya sauke a ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba to lokacin da ake karatu don fahimta kenan amma lokacin da ake karatu don samun lada ba wai don a fahimta kawai ba don a samu lada wanda ake so kasaratu tilawa to wannan shi bai da bai da iyaka shi yasa magabata idan an zo lokacin ramadana sai su aje duk sauran ayyuka sai zama sai karatu alqur'ani kadai suke gani yawan tasbihi da yawan hailala duk za su aje yawan salloli da yawan wane ne na yawan adadin raka'o'i duk za su rage sai zama raka'o'in ba yawa sai yawan karatun ƙura'ani na fata an fahimta wannan shi ne abinda ya fi wallahu ala tambayarsa ta biyu ce a yi ƙarin bayani a kan lokacin sahur domin wai wasu ba sa daina cin abincin sahur sai sun je an kira sallah a masallacinsu ko da sun je an kira a wani masallacin wannan ya danganta yaushe ne lokaci ya yi tsakanin kiran sallar masallacinku da kiran wani masallacin ai kuna da agogo da kuma a cikin wayoyinku da kuke ganin timing din kowace sallah akwai waɗansu apps da suke ba da accurate timings na lokacin sallah akwai su waɗanda suke da accuracy sosai kuma galibi za ka ga da wahala a saba musu akwai wani app da ake ce masa al-mu'azzin wannan app din a cikin duk apps din da nake gani a cikin waya banga wanda yafi ko ina na je a duniya in ka ga lokacin su ka gwada da shi za ga yayi daidai ba na tsammani a wani yanki na nahiya a duniya da na je face in nayi amfani da shi sai na ga yayi daidai da time din su a wurin to ba kawai namu na nan ba to wannan in kana amfani da shi kawai za ka iya ka duba abinka ka ga yaushe ne lokacin da za a kira sallah idan wani ladan ya je gaggawa kira sallah kafin lokacin yayi kawai ka ci gaba da cin abincinka idan kuma ka ga yayi ladanin ku ya makara sai ka je ka ci abinci to ka karya azumin ka amma idan ka san ladanin ka ladani ne mai kula da lokaci to wannan kana ji ya kira sallah ka tsaya saboda abinda Allah ya umarni shine ka tabbatar da cewa asuba ta yi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum ku ci ku sha har sai kun tabbatar alfijir yayi to idan ka ji kiran sallah ai ka tabbatar amma idan baka yarda da kiran sallar ladanin ba sai ka bincika ka gani amma har ko ba kai ne zaka kiyarda ba fa sai idan ka bincika ka samu cewa wannan ladanin yayi kuskure in ba haka ba in ka ji an kira sallah kawai ka dakata wallahu a'lam wanda yake cewa menene halaccin fara yin tarawihi raka'a biyu sannan kuma a kare da yin hudu abinda ya fi dacewa da sunna shine sallan tarawihi raka'a biyu ake shi ne fi dacewa da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma dukkan malamai suka ambata kuma shi ne yadda sayidina umar bin al-khattab lokacin da ya sa aka fara yin tarawihi na jam'i a masallaci ubay ibn ka'ab yana limanci raka'a biyu ake haka wannan shi fi dacewa kuma shi dace da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin umar salatul layli masna masna sallar dare raka a biyu biyu ne wannan raka a hudun da kuke yi to tunda nafila ne ba za a ce ba ta yi ba amma in ka yi ta ta yi amma ba ta kai ladan wanda ya rarraba biyu ba dalilin da waɗanda suke yin hudu hudu suka dogara da shi dalili ne amma yana da nisa ba kusa kusa yake ba shi na hadisin na na aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah raka'a 11 ko a ramadana ko ba a ramadana ba ta ce idan ya zo sai raka a hudu sannan sai sake raka a hudu to sai suka fassara da cewa yana yin hudun a jere ne amma hadisin bai ce haka ba tana nufi in yayi biyu yayi biyu sai ya tsaya ya huta sai ya dauki lokaci kafin ya zai sake yin biyu yayi biyu sai ya huta sai ya dauki lokaci sai uku ta fata an fahimta ba wai yana nufi hudun sai yayi a jere ba amma in mutum yayi a jeren yayi tunda nafila ne ita nafila fa idan za a yi a tsaye ma sai ka zauna kai kayanka a zaune kayi idan ka zo za ka yi raka a taran nan a sha ɗayan nan sai ba ka yi sallama ba sai da ka gama duk ya yi tun da na fila ce amma kana so ka samu ladar suna ka yi biyu biyu kawai an fahimta yawo sannan idan ka zo wutiri shi ma ana iya haɗawa uku a jere amma kuma ka yi biyu ka yi sallama ka zo ka yi ɗaya shi ya fi tambaya ta gaba ishe shi ne ya je neman aure amma tun kafin a yi nisa sai ɗan'uwan yarinyar da mamanta suka ce har ga Allah bai da kuɗi kuma ya kamata a ce ya fara yi mata hidima tun yanzu ga shi ba a gaina yi ba za ka yarinyar ta gaya masa komi kuma shi ya ce wallahi kuma malam har ga Allah tana sona kuma ai arziki na Allah ne shi malam menene ya kamata yadda ya kamata shi ne ko dai ka nemi kuɗi ko ka nemi wata ai ɗaya daga cikin abin da ake nunawa ake duba kafin a baka mata shine kana da kuɗi sosai ma da mai ake aure da kuɗi saka dole sai an ga kana da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo kiran matasa su yi aure sai ce wanda yake da kuɗi man istata'a minkumul ba'aka in kana da halin yin aure sai kai sannan wata ta zo ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana da manema guda biyu da Abu Jaham da Muawiya sai ce karki mu auri Abu Jaham don yana dukan mata karki auri Muawiya don bai da kuɗi yace ki auri Usama ibn Zaid shi ke ta auri Usama kuna fahimta? shi sa wani da ya zo ya gama ta arha a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam alwahi batularsa sai ce ina so sai annabi ya ce je ka kawo kuɗi ashe dole sai da kuɗi saboda haka Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki cewa yayi famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna dole a ba su kudi kuma Allah ya ce ya sa namiji ya zama shugaban mata ne saboda yana bada kudi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu duk harkar ta kudi ce to amma sai mu dawo nan gefe kudin nawa shine inda iyaye su kuma suke kuskure abinda ake nufi da kudi shi da mutum ya zama yana da abin da zai ishe shi ya biya kudin sadaki kuma yana da sana'ar da zai rike ta idan ya aure ta shi kenan abubuwan da aka wajabta akan mutum dole ya samu shine inda zai ajiye ta kuna fahimtar wannan saboda Allah ce askinu hunna dole sai ka tanadar da wannan kafin a baka mata sannan kuma dole sai ka bada kudin sadaki wa atun nisa ku ba su kudi sadaki yayi kudi ne sadukatihin na ni'ila sannan kuma alba'a shine kana da halin rike ta shi wannan halin rike tan idan iyaye sun fahimci karatun addini ba shine sai kana da albashi da ya kai kaza ba ba shine sai sana'ar ka iri kaza ba ba shine sai ka mallaki kaza yanzu kana da shi a account ko kana da shi a matsayin jari ko kana da shi a matsayin kadara ba a'a kana da kazar-kazar ɗin da za ka iya zuwa ka nema sannan kuma kana da zuciyar da za ka nemo naka na halar shi kenan ka samu me yasa haka shi ne lokacin da annabi sallallahu ya ce wa fatimatu bintu qais kar ta auri muawiya sai ce ta auri usama usama mai kuɗi ne mai zafin nema ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya cewa mutumin da yake so a bashi mata ya je nemo kuɗi da bai samo ba ƙarshe da mai aka yi auren da tilawan ƙur'ani aka yi auren a rama kaga kuma ranar ku ta fito kenan da tilawan ƙur'ani aka yi saboda yana da zuciyar nema sannan kuma yana da tilawar da zai iya zuwa ya yi karantarwa a bashi abin da zai rike ta shi yasa malamai suka ce da ya ce zawwajtuka ha bima ma'aka minal qur'an na auren maka da ita da ƙur'aninka suka ce ai ƙur'ani ba abin tsayarwa ba ne balle a ce shi ne madadin kuɗi a'a inda a ce zai karantar da ita a biya shi ai kuɗi ne mai yawa wanda ya kai kuɗin sadaki ya kai kuɗin riƙe mata yadda ya kamata ku riƙa biyan malaman islamiyya kenan sai samu dusu ya aure kuna fahimta don haka wannan shine ma'anar kana da kuɗi amma kai ka zo kana atbu kudin registration ma sai kayo babanka test ya kawo babanka test cewa a turo maka kudin registration sannan kowane wata ya kare ana wuce 31 ga wata za ka fara ba ba a yi albashi ba ne a turo maka ya za a baka mata wai zai baka mata a irin wannan yanayi amma idan kana da zafin da za ka je ka yi kokarin neman wani abu aka ji cewa kana makaranta ko kana student za a iya baka mata amma kana student ka kan dan fita ka je ka nemi wani abu ko ka dauki babur ka je ka yi ka je ka yi a caba ko ka je ka koyi ka koyi dinki lokacin da ake hutu a weekend ka je kana dinki kana neman wani abu ko kana zuwa kana labura ko kana zuwa ko kuma kana amfani da wayar ka kana dan wasu yan dabarbaru da ake ana samun wani abu wannan ko ni kallo zan baka yarinya ko ban baka yata ba dai na baka ta wani to wannan shine abin da yasa ya iyayen yarinya ba za su baka ya ba ka zo baka da komi kuma baka da hanyar neman komi a a ai yar ba abin za ta ke haka kawai ba ina fata an fahimta saboda haka shi yasa in akan wannan ya zama nasiha gare ka ka nemi kuɗi ko kuma in ba za su baka ba sai kuɗi mai yawa sai kuma baka da su sai ka je ka nemi wata za ka zama wanda za su baka bisa ga irin wannan bayanin da na yi su kuma iyaye nasihar ta zama ta isa gare su da cewa ku rika sani da cewa ba nawa mutum yake da shi yau ba menene potential dinsa ya fi muku kuma ku yi la'akari da menene addininsa da yadda zai rike muku ya da mutunci ya fi muku akan nawa yake da shi a yanzu mutane da yawa sun yi aure lokacin ba su da kokon ba su da kosisi amma daga baya allah maɗaukakin sarki ya zo ya azurta su ba sai na ba da misali ba sannan kuma sai tambayarsa ta gaba ta tambaya ba na son amsa ta bari barka kawai wanda ya ce don allah malam ka jawo hankalin iyaye su taimaka su rika aurar da 'ya'yansu maza da mata wallahi matasa yanzu ba ta iya aure su kadai saboda tsadar rayuwa to iyaye kun ji ƴaƴanku suna cikin wani yanayi kuma wallahi da gaske ne malaman fikihu da yawa suna faɗa cewa da Allah cewa an kiful ayama minku suna tattaunawa akan shin akwai haƙƙi na uba akan auren ɗansa ko kuma sai dai auren ƴarsa na ƴarsa sun yi ijma'i cewa uba ne dole zai aurar da yarsa to amma shi ɗansa namiji ba idan dai bai da halin da zai yi aure kuma ya kai auren kuma ya fara biya gurba farkai to dole a yi masa aure kuma inda har uban yana da hali to dole ya tallafa masa ana da ƙalli ya sallame shi ya ce daga yau ha zafi raƙu bai yau bai nika to Allah ya kyauta idan mutum yana da halin da zai yi wa ɗansa aure kuma bai da wani uzuri na shari'a akan rashin yi wa ɗansa aure kuma bai yi wa ɗansa aure ba kuma ɗan baya da halin da zai yi har ɗan ya je ya aikata wani abu na asha to akwai kwamisho akan uban akwai laifi akan uban wannan yana daga cikin maganganun malamai kamar su shekul islam ibn taimiyya allah ya rahama a gare su wannan tana tambaya ta ce idan mace ta yi bari sai jini ya zo mata har ya wuce kwanakin al'adarta kwana nawa za ta ƙara idan mace ta yi bari ya danganta barin da ta yi dan wata cikin wata nawa ne idan cikin ɗan satuttuka ne ko wata ɗaya biyu uku sai ta yi barinsa to babu komi a kan wannan shi ne zanga
idan abu da ya faɗi ya nuna sifofin halitta ta kada ba su kuma da kan kawai ta jefa ba ba kai ga hannaye ga kafafu ga alamar da cikin ɗan adam ya fara fita ko da bai gama duka ba
ya kai wata hudu kenan to wannan jinin ya zama wannan wannan abun ta haifi ta haifi dan adam ai wancan ta jefar da tsoka ne wannan kuma ta haifi mutum to wannan kuma dama lokacin da ake hura masa rai to wannan ya kai yadda jinin da zai biyo baya jinin nifasi ne shine wanda za ta zama hukuncin ta ɗaya da wanda ta haifi yaro mai rai shi kuma tun daga ranar da ta haifu har zuwa kwana arba'in duk jinin da ta gani jinin nifasi ne idan ya ɗauke kafin kwanakin shi kenan magana ta ƙare an sallame ta idan kuma ya ci gaba to tana kaiwa kwana arba'in za ta tsaya ko da jinin bai tsaya ba sai ta ci gaba da yin sallah da azumi an fahimta amma masabar malikiya da masabar hanafiya shine cewa ko da bari na wata ɗaya ne ko da bari na ƙasa da haka ne in dai bari ne ta zubar da jini shi ma kuncin su ɗaya da nifasi amma wancan masabar ta fi zama wato ta fi ƙarfi dalilinta wallahu a'lam tambaya ta gaba ya halatta musulmi ya halatta wanda ba musulmi bai shiga masallaci yace muna aiki da mai gidanmu ya kai ruwa masallaci kuma shi ba musulmi bane ya halatta mana ba haramun bane wanda ba musulmi bai shiga masallaci matukar ba zai kawo najasa ba kuma wata fitina zai kawo ba ya halatta in za ku yi wani mitin a masallaci kuma akwai wani abin da ya shafi maslaha ce ta kowa da kowa ta haɗin kan ta haɗin kai ko ta zaman lafiya ya ka ce za a sa a masallaci ya halatta wanda ba musulmi ba shi ma ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri mai hoton gunki ma an sa shi a masallaci ya kwana ballanta na masallacin ku ya kai masallacin manzo Allah ne daraja sallallahu alaihi wasallam sanan duk wanda ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam in za a yi mitin a masallaci suke mitin kuma arna ma suna zuwa sai mitin da su shi babban office din ta shine masallaci haka babu laifi kuma ya halatta ku je church kun ji ko yawa amma bisa ga dalili irin wanda na faɗa kamar yanzu a ce tsakaninku kungiyar ɗalibai ana so a yi mitin tsakanin kungiyar ɗaliban musulmi da kirista akan wani abu da ya shafi vices na makaranta ana so a gyara wani abu wanda musulmi ana so su shiga kirista ma su shiga na kowa da kowa ne sai aka ce a yi mitin din a masallaci ya kamata ya halatta kuma su shiga sai aka ce gobe kuma a sa a church kuma sai ku je ku shiga wanda ba zai shiga ba shine malam wanda in an gan shi zai iya taɓa waɗansu su iya ɗaukan wani abu akan addini da jahilci ta wannan shi zai iya shi ba zai je ba sai sa a wakilce shi lokacin da sayyidina Umar ya je bude masallacin Baitul Maqdis kamar yadda muka faɗa din nan ya tafi da su sayyidina Ali to an gayyace shi a coci to shi sai bai je ba sai tura sayyidina Ali suka je can kuma aka yi liyafa aka ci abinci aka watsi to kaga tunda sayyidina Ali ya shiga ya nuna ya halatta a shiga ne shi Umar bai je ba saboda shi shine khalifa gaba daya to sai aka ce shi wasu suka ce saboda rashin lokaci ne ayyuka sun masa yawa wasu suka ce saboda matsayinsa shi bai kamata a ce ya je shiga ba amma dai ba laifi bane shiga coci idan da dalili ba laifi bane shigan kafiri masallaci idan da dalili kun fahimta wallahu a'lam lokaci ya kare ko to da wannan ne zamu tsaya sauran waɗanda suka rage da wanda na kiyamsawa sai idan Allah ya kai mu wani satin idan Allah ya sa da rabon lokaci da rai da lafiya sai mu amsa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuma Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh